Bismillahir Rahmanir Rahim. Tubalin toka kashi na hamsin da ɗaya. Nawab ne ya shigo da Jabir har lokacin Akram na durƙushi don sam ya kasa tashi yana sauke ajiye zuciya sama sama. Hakika ya san hukuncin da Abba zai ɗauka akan sa ba na wasa bane ba. Abin da ya yana binnewa wajen Abba da Shi ne zai fito watan tunan asirinsa ne kawai ya tsaya. Dan baya je Ikram za ta rufa masa asirin sama yadda ta canza dare ɗaya ta tashi daga Ikram ɗinsa da ya sani Hakika tuwalin toka bai masa rana ba, don baki ɗaya rayuwar ya gina ta ne akan gini mara kyawu. Yau ranar rushe ta ne zo. Kuka ya saki ya faɗa jikin Nawaf yana ku yana kuka. Shi kansa Nawaf ya tausaya masa hakika ba karamin so Akram ke wa Ikram din ba. Bakinsa na rawa ya ce, Nawaf, ina santa ina ƙaunarta, ba zan iya rayuwa ba tare da ita ba. Gashi na son rabuwa da ni lokacin da nake buƙatar ta Nawaf. Me yasa za ta hora ni da wannan hanyar? Na yadda duk abin da za ta manta min. Banda zancen rabuwa Ya isa Akram insha Allah babu abin da zai raba za ka zauna tare da matarka amma fa sai ka yi haƙuri na ɗan lokaci hannun Nof ya kama ya sanya satin zuciyarsa ya ce ina jin ciwo a nan ina jin ciwon son ta yafi ƙarfi nan idan ta banda zan iya rasa kaina Nof da idanunsa ke satin zuciya Akram yanzu yadda ke buga fat fat da mugun ƙarfi ya tabbata da za a auna jin Akram ya mugun hawa janye hannunsa ya rungume Akram ya ce ka daina tunanin Akram cewa ka sama kanka ciwo ka daina tunani ka ji ko Nawaf ya faɗa cikin nan danne damuwarsa. Jabir da idanunsa suka kawo ruwa ya ce, ya insha Allah komai zai daidaita ka zo mu tafi gida kama sa Jabir yana na biye da su a baya ka bangaren su mami ko tun tafiya su Ikram asibiti a tsamin suke sam sun gasa kwaran motsi dan Abba ya ce kada su kuskura a bari su fita har sai ya dawo ya same su tukunna don haka ba karamar rudani suka shiga ba cike da dimbin nadama musamman da suka tuna ashe duka da ce ta haddasa kwanciyar Abba Ko Fauziya kuwa mijinta sai kiranta a baya yake kasancewa ko tambayarsa ba ta yi ba za ta fita kuma ta san da cewa yana azumi ta fito daga gida ba tare da izininsa ba dama haka take fita ba tare da neman izinin sa ba dan haka shi ma ya hau kololuwa wajen bacin rai yana ta danna mata kira tana dauka ya dankara mata saki har biyu ya ce daga gantalinta ta wuce gidan ubanta ihu ta zindima ta daura hannu akan jin farcin mijin nata gab da magarba su abba suka iso gida jiki babu kwari ikram ta fito daga jikin mota a lokacin bata bi ta kan yayanta ba fatin momi suka nufa aiki momi suka shiga har da ikram din momi ta ce ki zauna anan na daura maki ruwa wanka kafin abban ku ya dawo daga masallaci sai ku yi magana Jinjina kai Ikram ta momi ta ajiye bebi saman gado kusa da Ikram. Koro ta wa baby ganin tana bacci dan tun akan hanya bacci ya dauke su. Yumna ce ta shigo rike da ɗaya bebin ta aji gami da zama bakin gado cikin sanyin murya ta ce. Ya Ikram, me yasa zaki zaɓi barin ya akram bayan mijinki na son ki? Me riba ki ta raba ki da ɗanyen goyo? Kalanta Ikram ta tsafta girgiza kai ta ce, "Hmm, Yumna kenan." Yumna ta ce, za roƙe ki alfarma ɗaya, kar ki ce za ki hukunta ya Akram akan abin da mami ta aikata miki da ya Fauziya." Da masu suka maki baya Akram ba haka zalika babu ruwan 'ya'yanku a ciki duk abin da kika ke aikata mijinki da 'ya'yanki duk abin da kika aikata mijinki da ƴaƴanki kika cutar Yumna ta faɗa game da fita daga ɗakin ciki da haushin Ikram ɗin. Biro da Memo da ta gani ne gefen sa Duwa ya sanya ta ƙarasa bakin wajen. Ta ɗauko Mami da ta gani. Ta yi rubutu, ta yi rubutu ta goge takarda ta aje tsakanin Babes ɗin. Tana kallon su, shafa kumatun su ta haka ne take gane kawai za ta ƙwatar wa kanta ‘yanci na rabuwa da Akram. rabuwa ko ta har abada domin zaman aurenta da shi abu ne mara daurewa leƙa kawaje ta ganin babu kowa falo sai maganar mutane da ta ji da take ji daga kicin hijab din mami ta saka ta da sauri daga cikin gidan gidansu ta nufa handbag ɗinta kawai ta ɗauka ta fito daga gidan da sauri cikin sa lokacin mai gadi na sallah kuratan gidan sun tafi masallaci da sauri ikram ta fice daga cikin gida cikin sauri take tafiya ko kallon gaban ta ba ta yi Burin ta kawai ta ganta a gidan tana tafiya tana kuka har ta isa babban titin unguwar taxi ta ta shige ciki ko tambayar nawa za ta biya ba ta yi ba motar ta na fita daga layin motarsa akram na karyo kwana ita ta gansa amma su basu ganta ba da haka sai ta kara lafiya jikin gujera baksit har mai har sai da mai motar har sai da motar ta wuce ta sauke ajiyar zuciya kanta ta maida saitin windo a hankali hawa yake bin kan fuskar tana share wayan da bata iya kiran su na menene ba sai dai ta dau wakan ta dau kanta alƙawari yadda ta bar gidan Aba ba za ta kuma dawowa ba da sunan zaman aure ba reban motar ne ya goyo cin ina zan kai ki Ikram ta cin tasha jirgin ƙasa tasha jirgin ƙasa ta Abuja zuwa Kaduna da kai ya gami da ci gaba da jan motar. Ba su wani jima ba suka iso tashar jirgi. Dubu guda Ikram ta zaro ta basa ba tare ta jira canjin ta ba. A natsa take tafiya tana dan ciccilla idanu don wannan shine zuwanta na farko tashar jirgin kasa. Wani bawan Allah ta gani ta tambaye sa ya gwada mata inda ake yankan tiket. Gwada mata ta karasa ta yanki tiket ta amsa ta shiga ciki. Cikin jirgin bata wani sha wahala ba ta gane nambar sit ɗinta. Sit ɗinta na fesin wata mata da mijinta ɗauke da 'yarsu wadda za ta wuce wata goma ba tana da ta wasa a cikin iyayen nata su ma iyayen na makale da juna suna suna makala da junan su kallo ɗaya Akram ta musu ta mai da kanta gefen windo gami da kankame jikkata jirgi ya tashi Akram na shigowa gida shi da su Jabir da Nawaf su ma faɗin mami suka kai a falo ya samu Nafisa niki niki da ruwa za ta kai ɗakin mami na zafi gaishe su ta a takaice Akram ya ce ina Ikram ɗakin mami ta nuna masa ɗakin ya nufa kai tsaye babies ɗin ya gani kwance saman gado ya ƙara sa gare sai kallon su yadda suke bacci da alamar yunwa ta tare da su dai da ya gani sakalar jikin ɗaya bebin ne ya ja hankalinsa, a hankali ya kai hannu ya ɗauka ya buɗe ya tozali da rubutu kamar haka. Da farko ina mai ba Abba haƙuri rashin jiran dawowarsa da ban yi ba. Ba ni da wani buri da ya wuce na rabu da Akram yanzu domin ba na son sa. Dama ina zaune da shi ne a bisa alƙawarin da ke tsakaninmu. Na cewa zai sake ni da zarar na haihu. Na daɗe ina mafarkin wannan ranar ta zo, amma sai gashi ranar ta zo Akram na neman tauye min haƙƙina. Bai son saki na kuma ni ina son rabuwa da shi, rabuwa ta har abada. Ga twins nan na bar maka, ina fatan za ka riƙe 'ya'yanka ba tare da tsangwama ba kamar yadda ka tsangwame ni ba tun farkon rayuwar mu ba ko da yake kana son yaran yaranka tun kafin ma zo duniya na barka lafiya ina jiran takardar saki na duk da ka shirya saki na ka kai mu takardar gidan mu ina riga da na tafi idan kuma na ji shiru a aiko ma da sammaci daga kotu wani irin ihu akram mai saki yana cewa no ikram no da sauri sobi suka danno ɗakin hadda abba da shigowarsa yanzu shi da mu mai cikin rudewa akram mai ce ta gudu ta bar ni ta gudu shi kenan me yasa zaki min haka haka zaki bani da yara Ikram me ya sanya Abar ke tsaye cikin mamaki ya ce me ke faruwa ne mu gane me kake nufi ba ina Ikram din zata bayan na ce ta jira ni har sai na dawo daga masallaci sa Abba ya mai maida kan ya ce Bilkisu ina Ikram Alhaji ni ma ban sani ba na dai barta cikin ɗaki na tafi na tafi shashin kai gyarawa na ce ta jira zan dawo na kama taruwar wanka na bar su da Nafisa su kula da ruwa kallon su Nafisan Abba ya ce uh ina take mu ma ba maganta ba ka ji wani zancen banza ai ɗin allura ce da za ta fita ba tare da sanin kowa ba muna kicin lokacin abu wala ba maganta ba a ke doke kankama da yaran yana kuka kamar karamin yaro sosai ya ba kowa tausayi gani yadda ya lalace ni daya sosai yake cikin damuwa abubuwa da yawa ne suka haɗe masa cikin rai suke masa yawo cikin kwalwa sosai kansa ke sarawa tamkar zai rabu da gangan jikinsa jinsa yake wani gingiringe miƙe waye wani jiri na kwasar salu ya tafi da mugun ƙarfi yaran gidan suka haɗa baki wajen cewa ya akram suka yi kansa Jabir ne ya ciro Akram wanda ya tafi lu dafa da kansa. Zaune da shi Jabir ya bakin gado. A yanzu kam sama haya sun ƙi kashe a cikin idanunsa, sa yake ji ya bushe san baya jin wani abu shi saliva a cikin bakinsa. Yana dafa da kansa da ke matukar sara masa wanda yake jin tamkar zai faɗo. Hakika duk abin da ya same shi ne sila. Me yasa tun farko ya ɗauki alƙawarin da ba zai iya cikawa ba? Me yasa ya tun farko rayuwarsa da akram ya bata wahala? Abubuwa da yawa ke masa yawo a cikin inda ya ɗaura laifi gaki ɗaya akan mami. Su sama kuwa sabna kowa mai ajiye zuciya suka sake ganin cewa akram din bai zube ba kamar yadda ya tafi tun karan farko ba jabir ya samu nasara ta resa aba da ke tsaye gefe kansa duk ya kulle ya rasa wannan masifa ta mecece me ke faruwa ne yake tambayar kansa a cikin zuciyarsa sai dai ba shi da amsa sai dai kuma yayin da ya samu ikram dawowarsa ya tabbatar masa da akwai matsala babba a cikin gidan baki da dake shiru ya dauka banda karin isi babu abin da ke tashi kowa da abin da yake sakawa a cikin ransa Nawab ne ya samu ƙwarin gwiwa cewa wai da mu neman ta tunda na san duk inda take tana cikin garin nan babu inda za ta akaran da ke dafa da kansa cikin shishik cikin shakakkan muryar sai ce ta riga da tayi nisa ta tafi Kano akan mai fada yana mai lumshi jajayen idanunsa katuwa a jiya zuciya abba ya saki. ya ce to shikenan na kira iran na ji ta bakinsa idan ta isa kana kukan bebis ne kara a cika ɗakin momi da nafisa suka ƙarasa wajen yaran momi ta ce ba a zauna haka ba yaran nan na fama da yunwa ba a siya masu madara kafin gobe a san abin yi Nawab da Jabir ne suka fita don siyo madara. Akram kuma ya sanya hannu ya amshi bebin hannun Nafisa ya mata kuri da idanun sai na kallon bebin yadda take tsan tsandara kuka. Hankali miƙe ya sanya ta saman kafaɗar sai na zagaye ɗakin da ita kamar yadda momi ke da ita. mayar da momi ke da ta hannunsa hakika momi mata arziki ta da ta kasance uwa ta gara a wajen Akram. Duk da cewa shi ɗin ɗan kishiyarta ne. A da babu wanda yake jin haushin haushi kamar ta musamman a lokutan da take masa katsalandan idan abana masa nasiya. Sai ya kamar take masa a cikin rayuwa. musamman yadda mami ke babata ke bata ta idanun sai ga shi ita da shi ke jigila 'ya'yansa wanda mami ta so har su zo duniya wasu hawaye ne masu ɗan bin fuskar sa yana mai ƙara jin kunyar momi na rufe sa da kuma takaicin kansa wannan kenan to da misalin karfe tara na dare jirgin sai ikiran mai isa kaduna lokacin har barci ya fara ɗaukar ta na sosai jikinta ke ciwo kawai da wuya take yi hankali ta miƙe kamar yadda mutane cikin jirgin ke fita ita ma haka ta fita ta cike da bacci da gajiya sun fito sun yi zuru-zuru da su abinka da mai idanun dama Labib ta tara aka kai ta a tasha tana isa ta ci sa'a motar Kano za ta tashi mutum ɗaya ake jira. Shiga dai ta samu waje ta zauna bakin windo. Mata ta ɗau hanyar Kano kasancewar mai motar gudu yake shararawa ba na wasa ba don haka ba su wani jima ba suka iso Kano ba. Ganin Ikram cikin garin Kano hakan ba karamin daɗi ya mata ba sai dai kuma tsoro ne fal a cikin zuciyarta. Me za ta ce wa baba ta buro gidan miji da ɗanyen goyo? An yi abin da ta zai haifar mata da ɗa mai ido wajen baba kuwa? Duk da cewa baba mai sanyin hali ne amma ta wani ɓangaren mai zafi ne sai dai kudurinta na barin akram babu fashi alƙawari ta ɗaukar wa sai ta yi dukiya sai ta nemi ilimi mai zurfi domin shi ya janyo mata cin kashi wajen mami da akram tun farko saboda iyayenta masu ƙaramin ƙarfi ne a yanzu kam ta ɗaura ɗamarar zama wani abu a duniya wanda dalilin ya sanya take son kashe auren ta take son da kashe auren ta ƙarfi da yaji domin ganin cewa ta nuna duniya shi ma ko ta rana zai iya zama wani abu a duniya don kana talaka ba shi yake nufin har ƙarshen rayuwarka za ka ƙare cikin talauci ba ne wannan yaƙin na 'ya'yan talakawa ne Nafif ta tara ta ce kai ta babban layi kai tsaye mai Nafif ya wuce da ikiran babban layi a a daidai lungun gidan ya aje ta. Inda ta ga tamfal tamfal kofar gidan sa Habib har sai da gaban ta yanke faɗi. Ko ba faɗa mata ba alamun sun nuna rasuwa akai. Lokacin cikin zuciyarta take tambayar kanta waye ya rasu sosai zuciya take neman karaya mai Nafif ta kuɗin sa ta mika masa. Har lokacin tana waigen gidan sa Habib ɗin. A jiya zuciya ta saki mai ƙarfi jin take wasai ta dawo wa Habib ɗinta. Wanda ya so ta so da tsakani da Allah wanda bai damu da rashin wayewarta ba. wanda mahaifiyarsa ta mata halacci a rayuwa tana tabbacin da yadda take Habib zai amshe ta domin shi ba sha'awar ta yake ba kamar yadda take tunanin akram jikinta kawai yake so don bai fara damuwa da ita a cikin rayuwarsa ba sai da ya ji ta saman shimfiɗarsa hakan na nufin duk da ya daina jin abin da yake ji a kanta za ta koma ya gidan jiya kenan shi ya sanya take ƙoƙarin yi mata fukar hanci tun da wuri kafin dare ya mata lungun gidansa ta yi cike da fargaba a hankali ta kai da ƙofar gidan zuciya tana dukan uku uku hawaye da suka balle mata da sauri da sauruce baya bayan jin ta bangaje mutum gabanta ya yanke faɗi cikin zara ido take sauke ajiyar zuciya kamshinsa ne ya tabbatar mata da kowa ne ne, sai dai a yadda ta ji sa ya ƙara girma da faɗi ba kamar ɗan sirrin saurayin da ta sani ba idanunta da shawa yana sakko mata bangaren abin ma haka ta kasance da shi kirjinsa ke duka da mugun ƙarfi fuska ta tarfe da ƙasan hijab ɗinta da sauri ta bar wajen Habib da ke tsaye da sauri ya bayan ta amma sai dai mai tashi ga zauren wani gida sirtin zuciyarsa ya taɓa mai ke damunsa ne Mata da ta bangaje sa jin ta kamar Ikram sai da kuma ya tunanin mai zai kawo Ikram gidansu da wannan daren idan bai manta ba tunda ce aure ba ta taɓa zuwa gidan ba ma ya daɗe tsaye wajen yana wage-wage da ƙirajin afafunsa ya ƙarasa inda yake amsar gaisuwa don Allah ya yi wa matarsa rasuwa yau da yamma Ikram na ganin wucewarsa ta fito daga zauren gidan da ta shiga tana kallon bayansa a hankali wasu siraran hawa yake bin fuskarta da sauri ta na fif ta ce tasha tasha aka wuce da ita a motar wudil ta shiga aka wuce da ita can da a tashan garin wudil aka aje ta misalin karfe goma sha ɗaya na dare garin ta kasancewar ƙauye ne sai ƙwayayen wuta da ke aiki a tsorace ta tarmaye mashin ta ta kale aka soke ta har kofar gidan inna inna da ke kwance cikin ɗaki tana bacci ta ji ana bugun kyaure har sai da hanta cikin ta kaɗa don a ta yan fashi ne suka zuwa mata da yanzu ƙauyuka sun zama abin da suka zama amma sam ikiran bata tunanin hakan ba ta biyo dare ƙara jan malulubanta inna tana jero addu'a ƙirjin tana duka daga ƙarshe ma sai ta yanke kidnappers ne suka zo ɗauke ta don sun ji labarin ɗan mantariya ce ya don sun ji labarin warke ikiran da ke bakin kofa cikin ɗaga murya ta ce, inna ni ce ikiram ki zo ki buɗe min kofa ikiram ta faɗa tana ci gaba da dukan kofar ganin kamar za a balle ƙyauren inna ta miƙe a firgice da hasken hannunta jikinta na ruwa ta ƙara zauren tana cewa waye ikiram da ke tsaye sanyi fara damun ta ce ni ce inna ikiram ce ikiram inna ta faɗa cikin zaro idanunta buɗe ƙofar gidan ta da sauri turus inna ta tana kallon ta baki da hanci buɗe ta shiga la lalle bayan ikiram ɗin ko tare da wasu take sai ta ganta zika ita ɗaya Sai ikiram ƙasa inda ta ce na shiga uku ni shatu me zan gani mai jego da tsohon dare ita ɗaya haka idanu inna waje ta jefa mata tambaya da cewa ke ke ba ɗazu na aka kira aka ce kin haihu ba lahiya na ganki da tsohon daren nan shiru ikiram ta inna ta bata hanyar ta shiga cikin gidan inna na cewa ki min bayani inna ina jiran in ji me ya faru ina jariran me ya faru na ganki da tsohon daren nan cikin ɗanyen jego kin biyo titi yau yau ni na ga idi zindar nan ma shiru ikiram ta tana jin inna na magana ta ce da alama ko wankan jego ki gani ba ma ko wankan jego baki gani ba ga kinan zuruzuru kamar gajeriya yar hijira wajen na sai ta daura ruwa akan rushin dan dare yayi ba damar daura ruwa akan murhu ta dawo ta zauna gefen ikiram ta ƙara jiwo mata tambaya da cewa shi aka da saki ya dan ƙara miki na garki kin biyo hanya kuma ina ya'yan naki ko ya amshe su ne girgiza kai ikiram da ce ni dai ce na gudu saboda ina so ya sake ni na bar masa eh, salati ina ta rafka cikin zuwar idanun ta ce La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi. Wannan lalacewa da mai ya mani Nishatu mai sunana da shi kika lalace har haka. Saki yake nema wajen mijinki da ɗanyen goyo? mai kika nema a duniyan nan wanda mai sunan malam bai iyawa? Ina zautar wuta a marƙera sai ga ta a masaka na shiga uku shatu Wannan tona asiri da me ya kama shine kika baro gari ya gari tun daga Habuja, kika yi nan dan kin san shi irin ba ɗauka zai yi ba. Wa kika aje zai ba yara nono? Ashe yi baki da imani ya kira Allah na tuba shin Allah ba zai shafe ki akai Allah na tuba fushin Allah ba zai shafe ni akan ki ba wato ga gidan mafakar masu bijirewa miji ko ai ko baki baki ja masifa gobe tunda baka asubayi zan ta sai iya kira Abuja in yaso sai ki faɗi ki faɗi ki mutu a can din kuka kira karamta saki ce, Allah kika maida ni gaba zan ba zan zauna ba Allah sai Akram ya sake ni baki na ta bude shi ta tana kallon Ikram Jan gefe in ta ta zabga uban ta tace ai shikenan wannan lalacewa ba da ni ba ruwan kana zafi in ta je ta juye mata aburki da roba tace ta zauna daya ta ɗan jima ɗayan kuma ta yi wanka da shi da kai Ikram ta so rage kayan jikin ta ɗora zanen inda ta shigo toilet ɗin tana shiga ina ta janyo wayar ta ta shiga kiran layin Abba bangaren Abba ko yana ƙoƙarin kiran Iro kiran inda ya shigo wayar sai ɗauka ta da sallama suka gaisa da inna sannan ta shaida masa Ikram na gidanta Hamdala Abba ya ce insha Allah gobe tun da safe za mu taho wuri zan kira Iro shi ma ya shirya sai mu biyo ta can gidan nasa mu ɗauke sa mu taho inda ta ce hakan ma ya Allah ya kyauta yaran yanzu sai haƙuri sai dai da sai da safen Allah ya kai mu innam yana da kiran ya kira baba ya da masa ya shirya shi da mama har da Umar gobe za su tafi hotel sosai abin ya daure baba kai jikin a sanyaye jiki a sanyaye ya amsa da to ya datsa kiran ce wayar hannun sa abba ya faɗa mummy ikira har ta isa hotel cike da ke kan fuskar mummy ta ce Allah ya kyauta ko da suna fuska dawo madara suka kawo madarar yara mummy ce ta ansa ta wanke fida ta haɗa musu da ruwa masu dumi mai kauri yadda za su ji daɗin sha Miƙa hannu mami tai za ta amci ɗaya bebin hannun Akram ce mu miki bata, zan iya bata ai wannan sai mu mata ka kawo ta mu ki bari ki gwada min kawai zan iya duk da I'm not used, used to it gwada ma samu mu ta yadda take ba ɗaya ya gani sannan ya amshi da daya yana bata da sauri suke amsa dan sun sha yunwa sosai ba na wasa ba sosai ta sanin suke yawo a zuciya Akram bai taɓa tunanin Ikram za ta iya watsar da yaransa haka ba ai da ya santa mace ce mai haƙuri da tausayi sai gashi akan yayanta ta gasa nuna masa tausayi dama an ce mai haƙuri bai iya fushi ba sosai yaran ke amsan madara suke da zalama Aiko suna gama sha bacci ya ɗauke su. Dama tun suna shan madarar bacci ke fusgar sai kuma suka ci gaba da amsan madara. Akram da ke zaune idanunsa sun yi masa nauyi ga babies a jikinsa. Ɗaya bisa cinye cinyarsa ɗaya bisa kafaɗarsa. Shi bai aje su ba saman gado ba kuma ya hana kowa ya taimaka masa da su sai momi. A nan idanunsa suka fara rufewa momi ta shigo ɗakin tausayinsa ne lullube ta gani yadda yake fafutuka da yaran duk da shi ba mutum bane ma'amocin son yara ba dama a ce dama an ce komai lokaci ne hankali ta ƙarasa bakin sofa ta ɗan. taɓo su ta ce Akram ka tashi ka fara bacci a nan fa ba bacci nake yi ba momi to me kake yi su ma yaran duk sun yi bacci ba ni sunan sai ka je kai ma ka kwanta gobe da safe ka shirya mu je za mu je wudin momi ta faɗa tana amsar ɗaya bebin cikin sanyin murya ce can nura ta tafi ta barni momi ina son nura gaske nake momi please ta dawo mu zauna mu raini twins ɗin mu zama mami ta kusa da shi ta ce kar ka damu insha Allah za ta dawo ka ji ko jinjira kai akram ta da shimfiɗe ɗayar bebin da ke hannunsa jiki a sanye ya wuce sashen Jabir. nawa kuwa dama tun da suka dawo madara suka kawo madaran nan ya wuce zuwa gida. Tun da ya koma ɗaki sam ya kasa rantsa juyi kawai yake ga wani irin zafi da kirjinsa yake masa. A hankali yake nan na Besal Lam tana haske tana daukewa a hankali wasu hawa yake gangarwa akan fuskarsa. Hakika hukuncin da nawa ta ɗauka akan kansa ya masa tsauri. Ba zai iya ɗauka ba ya masa nauyi. Sai ta koya masa rayuwa da ita sannan za ta nemi barinsa. Me yasa? Ya san cewa shi mai laifi ne amma daga baya ya yi ƙoƙarin gyara kurakuransa. Me yasa ba zai amshe ba za ta amshe shi ba? shi da yaransa da ke tsananin buƙatar ta ba limshe idanunsa ya wasu waya masu zafi na bin kumatunsa a bangaren ikiram kuwa tana samun ta fito daga wanka ta sanya wata yar doguwar riga irin doguwar riga inda irin mai wuya zagayayyen na irin wanda ake kawowa daga sauti ta bi lafiyar gado inda na na na karfe cikin dan kankan lokaci wani bacci ya dauke ta dan sosai ta ji daɗin jikinta washe gari tun da safe gidan abba ke shirin barin garin abuja cikin da kake shaddasa akra mai shirya sky blue yayi kyawu sosai sai dai yayi zuru zuru da shi da ka gansa kaga wanda ke cikin zallar damuwa idanunsa sun yi zuru-zuru sun fito shi ma ba laifi akwai da akwai idanu hula ya kafa akan sai na fitar da ya kamshi gabansa na mugun faduwa tamkar zai faɗo san baya cikin nutsuwarsa sosai zuciyarsa ke tsinkewa ya fito shi da Jabir a falo suka samu abba tuyin sun yi kyawu sosai cikin kayan su milik na sanyi suna hannun su yumna da safna da cikin baby towel suna fitar da sassanyen kamshi fatin mami abba ya fuska tamke dama tun jiya ya aika safna ta faɗa mami yau za su wuce wudul kuma da ita da duka 'yan gidan. Cikin dalla cikin musu harara Abba ce, sai ku fito, da ta ci kuka ta gaji ta taso tsumu-tsumu da ita. Ita da mami suka yi wajen motocin wajen motocin gidan suka cika makil suka ɗauki hanya. A kan hanyar suka haɗe da su Zainab da Nabila wanda ke musu light alamar suna gaban su Gudu kawai suke shararawa kan cike ganin cewa sun isa Kano da wuri. Kowace mota babu wanda ke magana dan bai ba mai cike da walwala sai direban da ke cin hanya suna tsere su saboda gudun da motocin ke shara ba su bata lokaci ba suka iso Kano. A dai lungun su ikar motocin suka faka kallon unguwar akan miki ba zai taɓa manta sa na farko ba idanun sa ya cike da haushin kansa da ɗabi'unsa na baya. Mama da baba dama sun shirya tsaf har da ya Umar wanda daga gaisuwa ya dawo cikin gida bayan ya yi sallama da jidda don su ya bar ta zama makokin matar Habib. A tare suka ɗunguma suka ƙara koma cikin motar shi ma Umar ya zauna shi ma Umar yanzu yana da zuƙeƙiyar motarsa da haka motarsu da haka sa baba suka shiga suka ɗauki hanyar wudul tamkar ‘yan kai amarya ba su wani jima ba suka iso wudula kofar ƙofar gidan inda motocin suka faka farfitowa suka yi mama da baba ba san abin da ke faruwa ba da haka jikin sai sanyi sosai musamman ganin cewa babu ikram ciki, ‘yan gayyar tafiya sai ‘ya'yanta sai yayanta ya umar ko fuskar su tamke kallo ɗaya yi ma akram ya watsar yana ba yana bubbudawa ya karasa suka gaisa da jabir da su abba sai da ya ga dama suka gaisa da akram ɗin wanda sosai yake shan ruwan jinin jikinsa suka ɗinguma zuwa cikin gidan inna ɗin to anan za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba bismillahir rahmanir rahim